unguwan nan ka yi haka yake ma mu a masallacin unguwan nan ma ka iya zuwa kai abin nan wani lokacin masallacin juma'a ya kamto ka ci wa a karuna wasu sun ce la atikafa a a ba za a itikafi ba la fi masjidin fi jumu'atun sai dai a masallacin da ake juma'a a cikinsa. A ga ra'ayi nawa kenan wajen ce sai a wancan masajin salata ko eh. wasu ka ce a a kowane masallaci wasu ka ce a masallacin juma'a kawai hmm. wahiyar ruwati bin abdulhakam wani ita ce ruwati dan abdulhakam an daga malik wa ajma al kullu dukkanin sun hadu ala anna min sharɗi da itikafi ce wani daga sharɗin itikafi al masjida hmm. lallai mai ya zama masallaci ne kaga dai ai kowane masallaci yake illa iyaka ta tanawwu wani irin masallaci eh? lama zahaba ilaihi ibnu lubabata in ba abin da dan lubaba ya tafi kansa ba min annahu yasuhu fi ghairi almasjid to ya halatta a yi shi a inda yake ba masallaci ba wa anna mubasharatan nisa'i cewa takar iyali innama harumat ala almu'takifi ya haramta ne game ittikafi za ta kafa bil masjid idan yayi ittikafi a masallaci mm. kashi abin da ya faɗa shi ibn al-baba ya ce a ai abin da za a ce zo wa iyali yana haramta ne idan ga mai itikafi idan a zai itikafin ta a masallaci amma an ba a masallaci ba shikenan take abubuwan ta wa illa idan ba haka ba ma zahaba ilai abu hanifa abinda abu hanifa ya tafi kansa din nan annal mar'ata to ita mace inna ma ta'ata kifu wato za ta yi itikafi ne bi masjidi ha. a matsalacin gidanta wasababu ikhtilafihim sababin sabanin su wannan Istiraɗin masjidi sharɗanta dai masallacin nan dai da aka yi ne autarki istiraɗi. ko ƙin sharɗanta shi ɗin huwal ihtimal to ai abu ne yake a zato ne wannan duk zato ne allazi bi qawlihi ta'ala wanda a iya fahimtar sa a cikin faɗin Allah madaukakin sarki wala tu tubashiruhunna kar ku je wa iyalanku wa antum akifuna fil masajid a san da kuke zauna a masallatai kuna ibada hmm. kuna ji ko hmm. wa antum akifuna ay wal hal annakum wa tu'akifuna fil masajid a halin kuna zauna a masallatai Eh? Hmm. to kenan idan ya zama ba a masallatai ba ne fa hukumul mukhalafa domin dubance yana da yana da ciki wani cikin ma yana da wani cikin wajen tuba yana da cikin cikin cikin ciki batinul batinul batinul batinul an gane ko to shi kuma ma shabi'i kaida sai yake cewa a'a al-mantuq muqaddamun al mafhumi za a samu mafhumi za samu mantuki to mafuhum shi kullum muhtamalun mm. abu ne na tsammani zato da zato da kirdado mm. an gane ko wannan kira mantuki wa an antum aakifuna bil masajid ma dama annakum aakifun mm. bil masajid la tubashiruhun mutikar kuna nan kuna zaune a masallatai ba za ku je musu ba wannan shi ne abin da ake fahimta na'am kaga ko dai a ce hakan yana da wani dalili dalilin khitab dalili da ake iya fahimta a nafsu am la yakuna lahu ko a ce wannan kai ba shi da wani dalili ko fahimta ce faman kala wanda yace lahu dalilu khitab a ai cewa wato akwai dalilin khitab ma'ana dalilin zance dalilin da ake iya fahimta a cikin magana Allah subhanahu wa ta'ala sai ce la'atikafa illa fi masjidi ai ka ga ba za a itikafi ba sai a masallaci yace domin dalilu khitab ya ka yake iya nuna to kenan kama a ce i'takifu bil masajid kama an ce la'atikafa illa fi masajid mhm. domin ai khabar ne aka faɗa mm. وأنتم عاكفون في المساجد والحال أنكم عاكفون في المساجد أي ملتزمون له كنا زونا أتكم مسلاتي كذا ما يعني ومن دخله كان آمنا نعم أنقانيكو خبر يراد به الإنشاء أي عاكفوا أو اعتكفوا في المساجد نعم. أغاني وإذا اعتكفتم فيها فلا تباشروا النساء شنو امثل نعم. وأنا ذي دليل الخطاب أبنى ذي يكاواكي نعم wa inna man sharada al-itikaf wanda ya sharadanta itikafi taraka al-mubasharat to zai kaga me kace wa inna man sharada al-itikaf wa inna min sharadi sharadi al-itikaf ta yawa wa min من شرط الاعتكاف yana daga cikin sharadin ittikafi tarkul mubasharati barin taku wa man qala wanda yace laita lahu dalilu khitabi kai ba dalilu khitab ana qala a bazance kawai inda yake abinda kawai magana ta ce in a ittikafi in a masallaci ake to za mu ba in ba a masallaci bane ai a asali sai a koma asali an gane ko bara'atu zimma al'asulu bara'atu zimma wato matarka asali halali ne gare ka an gane ta ɗauka babu wani kaidi babu wanda bai bai ko ba haka ba hmm. eh to shikenan wa man qala wanda yace laysa lahu dalilu khitabi ai babu wani zance da ake ibn fahimta a cikin wato fadan Allah subhanahu wa ta'ala da ya cewa ai lalle ba za a itikafi ba sai a masallaci qala to wanda ya faɗa ka sai ya ce al mafhumu minhu abin da za mu iya fahimta kawai a ciki shine annal itikafa jaizun eh shi itikafi ya halatta fi ghairil masjid a gurin da yake ba masallaci ba wa annahu yadda labarin yake la yamna'ul mubasharata ba zai hana taku ba la anna qa'ilan domin wani mai cewa law qala da zai ce la tu'ti fulanan shay'an karka ba wa zaidu wani abu idza kana dakhilan fi dari in yana gida hmm. lakana mm. dalilin dalilil khidab to abinda ake iya fahimta a wannan maganar yujibu an tuqiyahu kenan yana iya wajabta zaka iya bashi idza kana kharija jari in ba <laughs> ba gida ba eh bari shi ne mafhumul mukhalafa shi ne ai mafhumul mukhalafa shi eh, wannan zance ne na tawaye daukacin malamai cewa shi zama a masallaci an raba shi ga masallaci ne saboda tana daga sharɗin. A gane akwai idafa littashiri don a girmama abu an gane idan ana so a girmama a girmama kafin ibafa dama galibi ta fi zuwa don a girmama abu ko a kankanta a kaskantar da shi an gane ko dama ko dai a taƙir ko a ta'azi wa takbir ya ibadi shi ai dan sharen gidan shugaban kasa ne ya gaji a lokacin ba bola kake hankuwa ba eh. cibiyan kake hankuwa. an gane eh. idan ka ce wani ai dan sharan gidan malam shehu ne kawai suka rika hango juji an gane ka suke na wannan idafa din mai litta haƙir wata fugir Allah ya samu da imani a wanda a ce ai wannan shi ne mai goge takalmin shugaban kasa <laughs> eh <laughs> yawa saka ana girma ba shi duniya Allah ya kai <laughs> kai duniya amma sababu ikhtilafihim amma domin sabanin su bi takhsis ba'd al-masajid dan ga kebance wasu masallatai au ta'mimiha ko kuma a ce a haɗe su baki ɗaya musu kuɗin goro wa mu'aradatul umumi lil qiyas wato ci da cin karin umum ne ce ga magari da kuma ka'ida ta usulu al-mukhassas lahu wanda aka kebance wato wanda aka keɓance ga shi masallacin kamar rajahal umuma wanda ya rinja da zance gama gari sai ya ce fi kulli masjidin to ai kowane masallaci za a yi domin cewa an tuma aiki bude fil masajid sai kawo al listighraqil jins na'am kaga kowane masallaci kenan listighraqil jins idza balagha al-atfal minkum al-huluma minkum al-huluma minkum al-huluma an gane ko wani kina al ce wannan listighraqil jins an gane wani kina ci gaba na'am ala a zahirin aya wa man in qadaha lahu wa man in wato wanda kamar ya suka wa man in qadaha lahu su ba da masajid wanda shi kamar misali ya yi suka ga keɓance wasu masallatai min zalikar umumi daga wancan dance gama gari Duk qiyasin da wata ƙa'ida ta sa ishtarada to sai ya sharɗanta cewa an kuna masjidan lalle ya zama masallaci ne fihi jumu'atu ana juma'a ciki li alla yanqadi amali al kifi? dan kada aikin mai itikafi ya yanke bil khuruj ila al-jumu'a sakamakon fitowa daga wani guri zuwa juma'a aw masjidan ko wani masallaci yashaddu ilayhi limatiyu wanda ake niƙaggari a tafi can misla masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam kaga shi sa fassara dole sai kun kula almatiyu shi ne abin hawa dabba da ake kama a hau amma ba shi ai shi ba ke cewa baya ce wanda ake ɗaura dabba domin ka fassara ta a yadda take guraren da ake ɗaura dabba a gare su a gurin da ake niƙar gari ko gurin da ake takanas zuwa gare su haka ba wuce ke fara so sai an kula da wannan shi yasa zai ga mutum gashi abin a fili sai a ce ai ba daidai ba wai tsammanin sai da ya gan shi haka ake fassara shi ba haka fassara take ba musamman nususu shara an gane ko ba su fi fassara take ba wani abin ka ce za ka fassara shi yadda yake ai duka ma za ka ci hmm? eh kware da gaske in ka fassara shi a yadda yake in ba ma kafarta a wani ba Allah ke yi ya ce la shaddu rihalu ba shi halatta a niki gari ba oge ce ai an niki gari an yi tafiya kanar ta kano an tafi wannan guri ko to ga masallatai guda uku ne aka ce kada ake nikan gari a tafi zuwa gare su ai dama ya faɗo wannan magana a ciki an gane salatu masajid ko masallatai guda uku na'am lamasjidin nabi sallallahu alaihi wasallam ko kamar masallacin annabi الذي وقع فيه اعتكافه wanda a nan ne itikafinsa walam ya ƙi sa'ir al-masaji da alayhi to shi wanda dama in ƙadaha shi sa can a farko shi ya yi suka hmm. bai yadda da a ce wannan zance ya zama am ba ya zama gama gari lallai zance na ta zama khas labu da an yi khas wato an yi khasasa sai an keɓance shi hmm? sai ce kamar masallacin annabi kawai wanda dama a nan ne itikafin annabi sallam ya bayyana إذ كانت غير مساوية له don ba wani masallaci da ya daidai da na annabi sallallahu alaihi wajen girma da daraja to amma na ai in kai haka ai ka ka tuki to yanzu amma wannan harka corona corona din nan ba sai kamar kana cewa ne a daina zuwa gaba ɗaya ba wannan corona corona da kake gani duk tana neman ta hana zuwa masallatan ma duniya mutane kowa laraba ce amerikan nan ko abin da da shawararsu ba abin da suka isa sai muku su ma yanzu ne ga sunan hanyar zai trump suna tattar rigima da shi su ma siyasar su ma ba ta tsaya ba idan kura tana mara da ninka gawa ce kanta mana shirin da da za a shiga a roƙo kuma kuna ta ba da matsala cewa وأما سبب اختلافي منذ منذ منذ سام قبل إيه أنا سام في اعتكاف المرأة في الوقت أنا إيه أنا أنت أبو هل شايف الآن؟ شايف شايف نعم wani ya siya yi mutum